Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa na sake dawowa da wani takasisin shi ma. Abin da ya sa na zo da wannan kalolin guda uku haka, to saboda duk turare ɗaya ne yake yin wannan aiki. Idan kai wannan bai yi ba, to za ka iya yin wannan. Wallahi ba za ka wannan guda ukun nan kuma duk ba su da wahala. Ɗaya in kai yi sai ka ga tasirinsa. ballantana kai wannan kai wannan kai wannan saboda shi ina gaya muku wannan aikin baya bin mustajaba saboda shi ainihin wannan turaren <clears throat> shi abin san abin san kawai turaren shi ne abin so shi daman shi don wani hadimi in ka zo masa da abincinsa na hakika eh, ko kai ne aka zo maka da abinci mai daɗi dai rashin son cin abincinka to kana iya ƙoƙari ka ci wannan abincin Ƙwarai kuwa. Eh to shi turaren ashe ake inda ya kai ƙoƙari ka samu turaren original ɗin kamar yadda na siffan tashi wanda na faɗa. Kwalabarsa shi shuhurul jinin kwalabarsa irin kwalabar maciji eh kwalabarsa ta yi siffa da maciji ta fasa kai haka ya nannaɗe a ƙasa ya kuma fasa kai. Haka kwalabar turaren take. wadda kuwa shi ma kwalin turaren haka ne a jiki. insha Allah. to da farko ana samun allon ƙarfe idan ka samu allon karfe sai ka samu shi wannan turaren sai da shi turaren shine tawadar rubutun shi za ka dinga dangwala kana rubuta wa'annan sunaye ƙwaya bakwai idan ka rubuta su wa'annan sunayen kwaya bakwai to sai ka samu ruwa sai ka wanke su da ruwa idan ka wanke shi da ruwa amma a cikin tasa ake zubawa farar tasa irin na da zaka ta ganin ta gata nan tasa dai fara eh, kowace iri in dai farar tasa ce to za ka iya yin amfani da ita sai ka wanke a cikin tasa eh, idan baka samu tasa ba ma za ka iya yi da ƙoƙo ƙwarya kenan eh, ko farar tasa ko ƙwarya duk wacce ka samu tana yi to amma yin kwarya ce ana dora ta akan irin wannan gamman nan eh, ba a barin ta a dare kasa za a dora ta akan wannan gamman da fulani suke yin gamo da shi eh, ana ce masa ko tarde ne ƙwarai kuwa to sai ka ɗora a kai sai ka wanke wannan sunayen da ka rubuta da wannan turaren sai ka zuba a cikin wannan ƙwaryan nan ko kuma tasa to sai ka samu kuɗi babban kuɗin garinku sai ka saka a ciki amma ana samu a yayyanka takardu duk iya adadin yawan da kake so za ka yanka su idan ka yanka su sai ka samu samfur ɗin kuɗin da kake so na garinku kowane iri in kasa yana yi kuma duk irin wanda kasa irin sa ne zai fita dan haka ana sa babban kuɗi sai ka sa a ciki idan ka sa a ciki sai ka ƙara wannan taron shuhurul jannan a ciki sai ka rufe idan ka rufe sai ka yayyarfa a cikin ƙwaryar ko a cikin tasa idan ka rufe ce ka bai shi idan ka bai shi shi wannan ba a karanta komai e, ba abin da ake karantawa kawai ana barinsa ne ya kwana idan ya kwana kashe gari idan kafin ka rufe za ka juya su idan ka juya su to sai ka rufe sai ka ajiye shi sai kashe gari to in Allah da duk kala adadin kuɗin da ka sa a ciki zuwa kashe garin nan ya juya ya zama wannan kalar samfur ɗin kuɗin da ka sa wannan haka yake insha Allah shi ma wannan an jarraba shi ya yi wannan abu ne nake fito muku da shi wanda duk hadimansa duk hadiman wannan aikin suna tasiri suna kan sharafi a yanzu kuma abu ne ya sa irin wannan lokacin sanyi tasarifi ya fi saurin tashi saboda mai duk ah, iska da shaidanu da aljanu da hadimai za ga suna matsowa jikin mutane irin wannan lokacin sun fi matsowa jikin mutane to don haka yawanci idan ka tashi irin wannan aiki a irin wannan lokacin za ga ana saurin samun ijaba wani ku insha Allah to Allah ya samu dace Allah ya karba mana duk wanda ya wannan aikin Allah ya karɓa masa Allah ya yadda muka yi tasiri to Allah ya sa shi ma duk wanda ya ya samu tasirin wannan aikin wassalamu alaikum rahmatullah